duk wani wanda ya taimaki buhari yadda kari duk mai dubu ɗari biyu jari yadda kari duk mai miliyan ɗaya kari kuma waɗannan su suka zaɓi buhari kullum bala'i na gina za a ɗauki nan amma a ƙarshe su ɗin herhe ɗaya suka yi kuma na bakin yanzu na jira wani ɗan kan bakin na samu kuɗi a lokacin buhari ya zo ce zai mun martani tumutumu da shi tumutumu da mai gidan shi tumutumu da ƙololon ma ba abin da zai ba na san komai na san iya kulle-kullen da aka yi duk wani kulle-kullen da aka yi na bola tun bi fadi na sani duk wayanda suka ce kar a yi mu kar a bi mu kar a bi mu ko ADC ne wasu ma suna nan a cikin mukami a cikin abin da ba zan haƙura ba hada da wannan abu in dai ni ba za a bar mukami ko ba za a bani ba to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin hidimar kawai kowa ya fita duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su idan an cire sanka ne ya kwanta in ba haka ba yanzu azan ne azan ne kwanan nan ya kace hanya fita abu ne kace abin Allah ya kiyaye da na mutu to da kawai sai dai ya kace sai dai sai dai a kawo miliyan goma goma sai dai ga mai aiki wajen miliyan ɗari biyu ta a gidana da buhunan shinkafa su kuma yan gidan suna da kuka ga yaya ana cewa ai rara ya tafi rayuwa wani kokari ka gani haka zan tafi nan. da wannan tsari ba zan yi hakuri din wancan ba kuma ina jira duk wani wanda zai iya martani ko kuma dan gigin nashin gwamnatin tunubu yanzu ya ce zai mun duk duniya zagin mahaukaci kun ban da tunubu ba wanda kai da bada gudunmuwa ko awwalu ina bayar liman ya kamata a ce duk abin da za a bayar ni ne na bayar liman in liman ya mai ko ni ne samu liman na waigowa in zai waigo in dai me aka ce in dai bai samu kashin ba ko riba in ba samu gandu ba to ne a gurin sai amini bello masari kuma yanzu amini bello sani ne aka ce amini bello sani shi shira ina in na je gurin amini bello masari lokacin muna wancan lokacin muna ina kai kai kwalhun bahari sai ce in yi haƙuri yanzu na ce in ce in hakuri shi shi shi mana abuja da wani to wani hakuri sai ma mai hakuri to muna hakuri amma ba hakurin talaka da Buhari ba ka san hakurin talaka da Buhari karshe darma ya zuba musu bayan ya ce a yi hakuri a ci gaba da hakuri a ci gaba da hakuri sai masu bai shawara suka sai masu bai shawara suka ce a yi ya kamata a ɗauki wani layi ga darma idan an zuwa talakawa za su narke amma za su da yake cewa za su murmuri daga baya sai ce aje a zuba Kasan mai dalma canjin kuɗi sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya Buhari sai da ya kashe ƙasar nan sannan su gaskiya Buhari damar-damar da ƙasar nan su fito su faɗa ba wani abu bane lokacin da muka mulki hannun PDP mun fito duk an faɗa an ce ƙasar nan yanzu aka ci take dalilin da mutane suka dinga Buhari rubutu yanzu kasan nan a gargaje take to me yasa mu yanzu za mu koyi mu koma kawai mu dinga nuku ana daga mana fali ana daga mana menene chairman chairman a baya kowa ya san irin gudunmuwar da ka bayar wajen kafa gwamnatin shugaban kasa ko wani shugaban kasa Muhammadu Buhari eh yanzu kuma kana irin waɗannan ba. hakan yana nufin kayi da na sanin gudun da ka bayar a wata tafiya nayi to me yasa nayi da na sanin bangare ɗaya bangare ɗaya bai ba dalili bangare da na sani kyakkyawan zaton da na yi ban yi kokari na kula na biyan da ra'ayin talaka suke ba ne aka da sauran yan kuma da na san abin da ke kasa ka san ce kyawun da to da abin da kai rubuta shi kana ganin zai iya yi ko ko mai yiwa ne Sau da ka ba ka da garanti ka ce wannan abin ba mai yiwa bane in ka sa shi a gaba na biyu inda bai na sani ba saboda ni na yi tsakani da ubangiji na yi bahar tsakani da Allah na ɗauki ragamar rayuwa ta ta iyali na ta yawana da ta wa'in nan ƙarfin ga sasanin da ga wa ma'ali duk bana inda muka shiga kun shiga nan za a kashe kun shiga nan za a yi kaza haka muke shiga wa fita ba wani a gwamnatin Buhari babu ko Buhari bai kai ni ba shi gudun ba abin da muke magana a nan, magana ce da kamar yadda ka faɗa yanzu da na sani ban yi ba saboda na yi dan Allah na farko wancan kuma da na san na kyautar san da na yi na yi na yi na ya kamata in shiga wata hanya da ya kamata in gane abin nan da gaske ne kuma da gaske saboda haka na yi makauniyar soyayya iya gurgudu wanda kuma ta zo ta ma illa mai ya kasa kasa illa yanzu a kasan nan ba wani parastatal wanda yake motsin ba muka sai da Buhari damma damma da ko ina sannan ya bayar sun kuma shiga cikin ofis sun shiru me da boyewa lokacin da muka ansa hannun gudunar haka muka fito muka bada kasan nan a dagula take a mana hakuri kullum abin da muke cewa kasan a dagula take yanzu mu isa ba za mu faɗa ba a fitowa a faɗa Buhari ya ta bulbula ƙasa ya kace komai kafin tenisi ya taimunti talatin ko awanni saboda ka uh, akwai wanda ya faɗa muna ganin ƙarya yake ya ce wani na ƙasar yanzu wani wanda zai gaji Buhari sai dai gaji mushe ka muna ganin shi a matsayin adawa ne amma sai da muka shiga gwamnatin sannan muka bincaka amma abin nan a cikin kowa yake in najeriya sun fito yanzu ya kace kwanan arewa aka fito ana cewa ya kace rara ya fito dan kwali rara ya fito dan kwali an dauki mutane a arewa an yi kaza ne shiru united san bisa ne shiru saboda ni ina da shawara shawara da ke ta kuwa wannan shawara ce ina so in je in kai mu gaban kasa ya fito ya gaya ma shi duk wanda za ka jagoranta ka gaya mai gaskiya komai so ko da daɗi ko ba daɗi zai iya zama yanzu da na ce a fito a faɗi gaskiya ni bai kyauta ba a fito kawai a faɗa zai yiwu ko ba zai yiwu abinda mutane suke tsammani yanzu ba zai yiwu duk wata barasta Buhari ya kashe ta ko kuma gwamnatin Buhari ta kashe ta sai an motsa take motsi saboda ka dan ma Allah ya ce mu ci shi da yazo a shige yake shi shugaban kasa maganar subsidy ya kuma ta rubuta ya kace talaka hankali yanzu ya kuma motsi subsidy tun kai shugaban kasa Buhari ya tafi cire shi da tunan biya zo in ka je ka bincika budget tun da kai dan eh, jaridu ne za ku iya bincike kafin ya tafi ba budget ba kudin subsidy a cikin budget shi ne ya zo cewa ya no more budget shi ne da shi maimakon ya ce an cire budget kafin zo ga ya faɗi gaskiya kenan ba shi ya cire ba wanda ya tafi shi ya cire shi sai ya ce no more budget tun da shi rike duk bala akan shi ke mu ma dan ba a so mu faɗa ɗin wannan maganar da na yi shawara ce zan zo in ce a zo a faɗi gaskiyar nan da ba a ɗan ana ta lakalaka ana kuma ba zai yiwu ba kun ka gaya wa wanda ta da shi gaskiya ba da aka can daga kwali da na zo na daga na ce ai tunan ba zai yiwu ba an daga kwali an daga kwali ai tun da an dauki mutane arewa ni na sani na faɗi dalilai na ce gwamnatin Buhari gwamnatin Tinubu kwana ɗari ya fi shekara takwas ɗin Buhari an faɗi hujja ba hujja biyu zan bayana a iya ɗan takaitun misali na daga hawan Tinubu yau wata uku ne yan ko ya kace wata hudu ne yan kwanaki mutum na kaji an ɗauka hanya abuja baka san yadda ake yi ba baka san me aka yi ba baka san ya security ba amma ba za a zo a gaya maka ake security ba daga hawan shi zuwa yanzu ka san ko sai da aka shekara bakwai da wajen kwana ashirin da biyar hanya abuja ba ta biyuwa duk wanda zai hau sai dai alwala a mutum ba idan na ɗauki wannan ba wani abu ba wani abu da ya ɗaga min hankali a duniya kamar iya ka ce hanya abuja daga kano zuwa abuja gurin talaka ba ta yiwa saboda kullum a cikin su muke zagin duniyan nan da tsinuwa akan wani abu saboda haka in dai aka ce Buhari na mulki a arewa ya shekara bakwai ya yi shekara bakwai gwamna ya kace hanyar abuja ba ta biyuwa to ko da kuma ba zai gama arewa Da raƙumi ba za ka gama arewa mutanen najeriya kira dan arewa za ka ji kan tsan ba nan lokaci daga hawan tunin biyan wata uku da ta wuce ban san wannan watan da aka wuce ba an karɓo mutum 560 hannun yan bindiga ka san wannan magana 560 har da da ma kun sani abu ne na security wanda ba za a zuwa a gaya maka ba dan an faɗa ta yadda ake bitin ba za a samu abu ba ka san bambancin wanda ya shirya da wanda bai shirya ba misali za a ce yau rana ya banna to gashi na an turo daga abuja za a kama shi wanda ya turo rana kawai ya zo yana ai ga mu za mu zo mu ta rana zai ga cikin zai gaya masa zai ga rana dan laraba ma fita ne sai ya banna kuma ya zo na saboda ka yadda ake bi security ne ake bi a hana wannan ɗaukar mutane hanya abuja tun da tun da ya hau mai kaji an yi saboda kuma mutum ɗari biyar sun nan akwai sos na an yi wannan da gaske ne to tun da na san an kawo mutum ɗari biyar da sittin to ba zai yi in zo masa da tsakin adalci ba a ce an ɗauki mutum kaza ko kaza ni in zo ɗauka ne ba zai yi ba saboda dole sai na yi uzuri akan wannan ko da ya bani mukami ko ya bani minista ko bai bani ba ko ya ko kan ma ya neme ni <clears throat> amma dai a adalcin duniya ya kamata in hangi gaba don hangi baya shekara bakwai muka yi hanyar nan duk wanda zai hau a gidan shi sai dai ya alwala in kuma ya faɗa a gida abuja za shi a ƙasa wallahi ba za su bashi ba sun dinga kuka kenan sai dai in ba